Masana dai sun ce akwai yiwuwar matakin na hukumar sadarwa ta Najeriya wato NCC ya kai ga rufe kimanin layukan sadarwa sama da miliyan sha ɗaya biyu bayan karewar wa'adin ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata na haɗa lambar shaidar zama ɗan ƙasa wato NIN da lambobin wayoyin tarho. Kamfanonin sadarwa da ke kasuwancin su a Najeriya dai na bin umarnin NCC ne ganin yadda daraktar hulɗa da jama'a na NCC ya sake shaidawa manema labarai cewa wa'adin da suka sanya na ranar 28 ga watan watan Fabrairun da ya gabata ya kare kuma ba gudu ba ja da baya da matakin. Tun dai wasu 'yan Najeriya ke ta kokawa akan yadda matakin NCC da kamfanonin sadarwar ƙasar suka aiwatar ya jawo musu asara mai tarin yawa. Wani mazaunin jihar Osun da ke yammacin Najeriya Abdulgani Abdurrahman ya ce. An bala'i na MTN dina. Wayan da nake aiki da shi? a masu ba na aiki ma da wayan yake ba na aiki. Wani ya samu cin yasa. Kawai sai MTN taimako za su mun su buɗe min layina. A cewar wani mazaunin jihar Sokoto Abdulrahman Abdurrahman Salihu Abba matakin kamfanonin sadarwar ya gurgunta masa al'amuran kasuwancinsa. Alal hakika ya gurgunta min kasuwanci na domin akwai kusan harkokin kasuwancin da na kulla wanda kuma dole sai ta hanyar waya din za a iya amfani da su musamman ma na transfer kuɗi da sauransu wanda hakan ya sa gaba ɗaya kusan komi ban yi ba wanda ya shafi harkar kasuwanci na. Zance na gaskiya kusan na jima ban samu irin wannan matsalar ba kuma faruwar ta ya haddasa min hasara wadda ban san ma yadda zan iya misalta ta ba. A wani bangare ne kuma kwararre a fannin sadarwa kuma tsohon kwamishinan yada labarai na jihar Adamawa Alhaji Amir Sajo ya ce. Kasar nan ɗaya daga cikin asara da muka yi shine daɗewa da muka yi a ƙarƙashin mulkin soja ko kuma dai irin halin mu ne na shugabannin Najeriya lallama da lallashi da neman yardan al'umma baya cikin harkar mu ta shugabanci. A kullum mu mun fi son mu nuna mutane ƙarfi na mulki to a nan ne muka samu kanmu a cikin wani mawuyacin matsanancin hali tunda dai wayannan kamfanoni suna da bahasin duka wanda yake da layi a Najeriya a bi su da lalama a yi musu magana a fahimtar da su ba wani abu ne mai wuya ba don haka a sani rurrufe layukan mutane alal hakika zai shafi rayuwar mutane ta hanyoyi da yawa wani a zamanin nan na yanzu kasuwancin shi bai yiwuwa sai da wannan layi wani bai iya sanin labarin abinda da yan uwansa suke ciki ba sai ta wannan layi saboda in kace mutum ya zirga-zirga yanzu yanzu akwai wahala. A yanda ake cece kuce akan cewa akwai hukuncin kotu da ya ce NCC ta tsayar da matakin rufe layukan sadarwa waɗanda ba su haɗa nasu da lambar nin ba. Masanin shari'a barista mai nasara kogo ya yi bayani akan wannan batu. To wannan abu ne wanda yake su hukumar sadarwa ta ƙasa NCC suna da 'yancinsu. 'Yan ƙasa ma suna da 'yancinsu. Idan magana tana a kotu, muddin ba a samu umarnin kotu na a dakatar da abu kaza ba. To babu hujja na cewa don magana tana magana a kotu ncce za ta dakatar da ayyukanta tunda magana tana kotu to sai a hanzarta a nemi kotu ta ba da umarni na cewa kar a ɗauki wani mataki har sai lokacin da aka gama shari'a idan an samu wannan to shikenan ana da madogara ta cewa ncc e ba ta da hujjar za ta dode kowa layi sannan abin da ya kamata a juya hankali shine mai la'akari da sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya wanda ya ce domin jama'a ne ake neman yanci tunda domin jama'a ne babu hujja da za a iya kawo a dakile ma jama'a jama'a amfani da wannan dama ta so akwai yancin dan adam sashe na 33 zuwa na 44 ya ba da dama akan matakai daban-daban na yancin dan adam yanci na sadarwa yanci na kai walwala yanci na kai mu'amala da wanda ka so duk ga sunan dai matakai daban-daban idan ana iya tunawa a ranar 16 ga watan disambar shekarar 2020 ne gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin a haɗa layukan sadarwa wato sim card da lambar shaidar zama ɗan ƙasa wato nin tsarin da aka fitar da nufin magance matsalar rashin tsaro a ƙasar Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja Najeriya 加吉利亚。